yawa assalamu alaikum to ga yadda za ka yi shi rajistan wannan ultra pro exchange da fari idan ka shiga link din to ga yadda zai kawo ka za ka sa sunanka complete sai ka sa country ka a gefen kuma za ka sa number wayan ka idan ka duba kasan za ka sa email naka ne sannan sai passport ga yadda za ka sa passport din don ba kowane app ne ke karban kowane kalan passport wannan misali exchange wannan ga yadda na sanawa 05612 sorry 72 sai na sa a karami na sa at na karasa a babba wasu idan baka sirka musu da irin at ko kuma hash da kuma irin karamin harafi da babban harafi ba sa karban passport din to idan ka gama da wannan sai ka zo sauran rajista kenan ka gama sa komai to sai kar ka manta da wannan inda ka sa i accept the terms of use nan wannan karamin box din zaka taba shi haka kana tabawa sai ka taba rajista kawai yawa to bayan ka taba rajista sai ka koma cikin email naka kenan ba tare da kai wani abu ba idan ka komo cikin email za su turo maka notification na account activation to sai ka shiga gashi nan sun turo min so idan ka shiga sai ka dan daga sama yawa gashi nan verify your account ba your verify account sai ka taba shi to idan ka taba shi wannan activate accounting bayan ka yi activating kenan sai ka zo ka sake sa wannan email address naka din da kuma passport naka din anan to yana ji shine yanda za ka yi din to bayan ka karasa wannan email naka da passport din sai ka taba wannan box din i am not a robot na to bayan ka taba sai kai next idan kai next za su turo ma wannan otp one time passport za ka sake a cikin imel naka din kuma yawwa idan ka kuma imel naka din gashi nan sun turo to ga nan sai kai copy na shi